ai kun zo kun yi ɗauku mataki saboda menene saboda ƴaƴanku ne mu wato da yanzu da yake ba ƴaƴanku ne, kun zo duk abin da zai samu da mu ya same mu Yan Nijar da Najeriya na kokawa game da rikicin da ake a ƙasar Sudan. Wannan rikici da ya ritsa da 'yan ƙasar Nijar da Najeriya da kuma 'yan ƙasashen Afirka da dama. amma daga cikin 'yan kasashen an samu ƙasashe wanda suke ɗebo mutanensu su da su ƙasarsu sai dai abin ya bambanta a najeriya da nijar inda aka ga cewa akwai 'yanci rani gami da ɗaliban makaranta wanda kwata-kwata ƙasar Nijar da Najeriya ba su yi wata hoɓɓasa ba wajen kwaso wa'annan mutane inda mutanen suke kokawa gami da kuka da roƙo ga gwamnatocin guda biyu da su sa baki a kan a ɗebo ɗalibai da kuma 'yanci rani da suke zaune a ƙasar sudan rikicin sudan dai ya fara ne gami da juyin mulki inda aka ga daga filin jirgi na babban birnin ƙasar sudan wato khartoum an fara da kona jirage da kuma abubuwa da dama inda rikicin kamar wasa ya fara sai gashi yanzu rikici ya kai ga har da amhambarar da gwamnati rikicin da ya tsakanin sojoji ne ake yin sa ga ɗaya daga cikin 'yan nijar da kuma 'yan najeriya za ku ji daga bakin su kar kuma ta, idan ya kuka zo wannan canan na dan isa 91 ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa ku saurari wa'annan bayan allah zancen da muke muku an zo an ɗauki 'yan tanzania zaka gwamnatin su ta yadda za ta suna hanya za su ta wunan za su ta su buce ta gwada ethiopia da makakale jiya mun ga yan somaliya su ma group din sun haɗo kansu sun taho a na mun da su jiya tun eh, shekaran jiya baka gansu yan malawi gwamnati su ta haɗa kai su ma an ɗauko su jami'a ta bada mota an ɗauko su sai mu yan najeriya ne za mu makale sai mu yan najeriya mun ga yan siriya ma'ana sai mu yan najeriya ne za mu makale gwamnati don allah ministry of foreign affairs ambassador embassy embassy sudan embassy nigeria ta mana kokari ta turo mana ta turo mana leta amma letar mu ta ki amfani ta ki amfani shi kuma sarkin Hausa wannan eh, na ga ya ce zai iya daukan kowa in ne kai dan Najeriya ne zai dauke ka ba shi da matsala zai baka mazauni har a sayar da za a yi amma yan uwan mu sun makale mu kuma mun ba ka makale aboda yanzu mun wuce su kuma fa akwai wanda ba su da kosisi akwai wanda passport din su ya kare ya expire akwai wanda passport din su ma yana immigration office na Sudan sun je a musu residence permit ko ina ya kone ko aiki ya tsaya su akwai wanda ba masu da passport ina tunani akwai wanda passport din yana nan ya expire in dai ba gwamnati ba taya wasu za su wuce duk wanda suka wuce in ma mutane sun wuce yanzu mu fi a garin da mu bakwai ne kawai kaf yan Najeriya mu bakwai ne muke kusa da boda mun samu visa kenan mun wuce yan uwan mu suna can kuma mata sun fiya mata sun fiya kowa ya gudu dan Allah a taimaka bidiyon nan ku sharing din shi ku yi boosting din shi duniya ta ga halin da muke ciki Allah ya kama na dauki Allah ya kama na dauki addu'a ce kawai ta sa har yanzu muke da rai addu'a ce addu'a ce har yanzu ba wanda aka ji wa ciwo irin sosai din na 'yan Najeriya addu'a ce ku ci gaba da mana addu'a jiya ana ta idi nan ana ta ruwan bama mai a Khartoum ana ta ruwan bama mai mun fito daga Khartoum hankalin bai kwanta mu shiga Ethiopia ba yan uwan mu na Khartoum suna ta yi mana waya suna ta mai waya an sa bom anan an buga nan an bindige can an bindige can an bindige can don Allah taimaka mana mu wuce taimaka wa yan can su ta nan su su wuce don Allah ku share bidiyo din nan duk minti daya mata